والسراء والواحد وغيرهما ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال همزة ولمزة بكسرة الحمز واللمز سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة العروبة إنت إتي لتافن الجمعة صلى الجمعة قرآن الجمعة falalan لك قرآن الجمعة تصلى الجمعة sallar أبن da abin da الجمعة sallar خطبة da أبن da abin da ya danganci قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح ابن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وحول السند وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل saboda tsananin kulawan addinin musulunci da tsafta da aka fara kitabul juma'a sai aka fara da tsafta kafin ma a yi sallar juma'a ashe addinin musulunci ashe addini ne na tsafta ta kowace fuska ta kowane hali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada ahadukum an ya'ti al-juma'a <coughs> in ɗayan ku yayi nufin ya so ya zo ya je sallar juma'a falyaghtasil yayi wanka falyaghtasil siga ce ta filu amri siga kuma ta filu amrin in ba a samu wani abin da ya sarrafa ta daga barin wajabci ba ke hukuncinta wajiba akan wannan hadisi wankan juma'a menene hukuncinsa akan wannan hadisi ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر yace manzo Allah na tsaye kan mimbari ya faɗa yace man ja'a minkumul duk wanda yazo zai zo juma'a a cikin ku to me shi yayi wanka wasigatu wa mata ma taridu wa an qarinatil khitab taridu ma'ana tuhmalu ala alwujub sigatu af'il in a ta zo ba a samu wata karina da take sarrafa ta ba menene hukuncinta alal wujub ko akan wannan hadisai guda biyu menene hukuncin wankan juma'a wajibi ne قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديثين أو كنا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله حديثنا وكنا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعه يا كاو حديثي قدا خدو nuna نونا wankan juma'a wajibi ne to sai kuma ya fara ya kawo zai kuma imam muslim tsarin shi dama an ce tsakanin shi da imam al-bukhari imam al-bukhari ya fi shi inganci da daraja daukaka amma wurin tsara koro hadisai imam muslim ya fi kowa a cikin littafin kaga ya sai fara da hadisan kaza kaza kaza sai zo yana tafiya da kaza mu wani lokaci sai fara da hadisan da ba sa tabbatar da karfi sai zo ka wani lokaci fa yanzu hadisai guda hudu da ya kawo duk suna wajabta wankan juma'a to zai ga kuma hadisin da zamu karanta yanzu baina huwa yaktubu an-nasa yawmal juma'a yace sayyidina Umar na yi ma mutane khutba ranar juma'a دخل rajulun min أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci Usman dan Affan ne fanadahu umar sai umar ya kira shi ya kira sunansa kenan ko ya wane ayyatu sa'atin hadhihi wane lokaci ne yanzu kaman habanci kenan ko ko jirwaye ko mutum ana cikin hutuba sai sayyidina usman ya zo darajar sayyidina usman su ne farkon wanda za su sai da ake ana hutuba sai gashi ya zo sai umar ya zakatar da hutuba ya ya wane wani lokaci ne yanzu yanzu wane lokaci muke farkon lokaci ne ko tsakiya ko sai da liman mai ya hau minbari faƙala sai sayid usman ya ce inni shughiltul yawma abin da ya faru ya khalifa na shagalta ne da wa'insu harakoki falam an qalib ila ahli hatta sami'tu nida'a ko kan na gama na je gida na kinsa na yi wanka na zo sai na ji kiran sallah ina jin kiran sallah falam azid ala an tawadda'at ina jin kiran sallah shikenan ba abin da na sai na alwala na zo masallaci ba ganganci ne ba قال عمر والوضوء أيضا الولاء ما كي لا في نبيك يا والوضوء أيضا أي وتوضعت وضوءا ها الولاء ما كي بكي وانكا با وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل alhali ko ka san cewa manzo Allah yana umur yana umurni da ai wanka wannan hadisi me yake nuna wa yana nuna wajabcin wanka ko rashin wajabci eh ga abin da ya faru na usman ya shigo na umar na kutuba ya ce kai ya usman yanzu a lokaci kenan ce ai halifa abin da ya faru wata harka ce na je na je kamfani ko na je gareji ko na je kasuwa ko ina noma ko kan na an karanta gida na kisa sai ji kiran sallah ina jin kiran sallah ba abin da ne sai nayi alwala zo masallaci ce ha har ma alwala kai ko ka san manzo Allah yana umurta da ai wanka wanka juma'a wannan hadisin kisan Umar da Sayyidina Usmana yana nuna wajabci ne ko ko rashin wajabci bangare da magana wa Umar dangane da aikin Usman fa ba wajibi bane da wajibi ne Sayyidina Usman zai bari ba zai bari eh. ba haka bane to yanzu shine sai malamai su ce hadisan da suka gabata dilalatuhum ala al da khalahu wahan hadisan da suka gabata karfin su na cewa wajibi ne ya fara rauni ya fara shiga masa mun gane ko da haka ake duk malamai da kake gani abubuwan da suke karanta kenan da da dama ana samu a karanta usulul fiqi a samu dama ana karanta hadisin kowa da abubuwan da za a tafiya kenan hadisai guda hudu ya kawo da ke nuna wajen sai kawo hadisin da shi sai dangane da abinda Umar ya faɗa yace ka san ko manzon Allah yana sa'annan sai sai ga sayyidina har kissan Umarun baya nuna cewa wajibi ne da a ce Umar ya tabbatar da wajibi ne zai kyale Usman sai ka koma ka je kai ka dawo ba haka bane wannan hadisi yana nuna cewa karfin wa'ancan hadisai da suke da shi karfin da suke da shi na wajabta wanka ranar juma'a rauni ya shiga ma karfin ma'ana an fara girgiza karfin ba shi da karfi ɗari bisa ɗari rauni ya shiga cikin karfin ba wai hadisin ba fa dilalan hadisin rauni ya shiga ciki ba a samu karfin da yake da shi ɗari bisa ɗari lokacin da muka karanta su guda hudu ɗari bisa ɗari to sai wannan kissa ta zo sayyidina usman da ya san wajibi ne da ya tabbatar da wajibi ne zai ba zai kin wankan ba da sayyidina umar ya ce masa da sayyidina umar ya tabbatar da wajibi ne da sai ce ka je kai wanka ka dawo to an samu cewa karfin wajibcin ya ya rabu mhm. Mhm. Mhm. wankan juma'a yaushe ake yi a'a yauce ake yi in za a je ina ah, ah, ah, sai za a je masallaci shi sai na usman ai bai faɗi haka ba da yace wal a aidan alwala ma ha alwalama kai baka yi wanka ba ya sai ce ya khalifa ai nayi wanka da zan fito kuma kowa ya san mutum zai fita gida sai ya yi wanka amma wanka zuwa kasuwa kai ko wanka zuwa masallacin juma'a mutafi. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال فرق حديث فرق سيتي ونمت يا yanzu zai kawo sunan shi بينما عمر ابن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر Umar na kutuba sai Usman ya shigo arraba bihi sai masa habaici ko masa jirwaye da kamar wanka sai masa kamar habaici ba za ka fito fili ka ce wani dan mai kai ka ba ka ce menene yasa mutane suke yin kaza da kaza da kaza ne me yasa ana karatu mutane suna hira wanda hira ya san ya san da shi amma ka baka cewa ne ba ko eh. to shikenan sai sai fa arrada bihi Umar sai Umar yayi ma Usman habaici bai kira sunansa ba anan faƙala sai ce ma balu rijalin ya ta'akkaruna ba'da nida'i ce me yasa ne wa'ansu mutane suke jinkiri bayan an yi kiran sallah ma'ana in an ce idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a ma'ana ana yin kiran sallah sai bar komai to bai zo ba sai da ma aka fara kutuba an yi watakila an yi sako an kusa kai karfe yace me yasa wa'ansu mutane suke yin haka فقال عثمان شيخ عثمان يتي يا أمير المؤمنين معنى عثمان ce أفكي معنى أفكي يا ناسا دني ya amiral mu'minina na sani ka sani na san da ni kake ka san na san da ni kake ma zittu hina samitu nida'a an tawadda'tu yace da naji kiran sallah ba abinda nayi sai nayi alwala kai thumma aqbaltu sa'annan na gaba na kawo hanya zuwa masallaci fa qala umar sai umar yace wal wudu'a aidan ha alwala ma kawai kai baka yi wanka ba kaman ka sayyidina usman alam tasma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa idza jaa ahadukum ila aljum'ati falyaghtasil in ɗayan ku zai zo juma'a masallaci yayi wanka abubuwan da suka zo cikin hadisin kenan to za mu ga zantuttukan malamai dangane da wankan juma'a wajibi ne ko kuwa a'a ba wajibi bane واختلف fi في غسل الجمعة malamai sun ƙari juna ilimi dangane da wankan juma'a fahukiya wujubuhu an ta'ifatin minas salaf hakahu an ba da sahaba yace an samu wa'ansu malamai da suka ce wajibi ne su ma sun ka samo magana ne daga sahabbai wa'ansu sahabbai suka ce wanka juma'a wajibi ne tabi'an sai ka ce da Umar cike kenan ko masu wajabtawa wa bihi qala ahlu zahir ibn hazm zahiri wajibi ne wankan juma'a ma sharafi ne in ba kai ba ma baka da juma'a wa haka ibn al-munzir an malik ibn al-munzir ya rawa ya hikayato wannan magana daga malik maliku zaka ga yana da riwaya guda biyu a wata riwaya riwaya ibn al-munzir aka ce imam malik ma ya ce wajibi ne wa hakahu al-khattabi an al-hasan al-basri wa malik al-imam al-khattabi ya rawaito ya hikaito cewa al-hasan al-basri da imam malik su ma sun tafi kan cewa wankan juma'a wajibi ne wa zahaba jumhurul salafi من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب suka ce sunna ce mustahabbiya ba wajibi bane قال القاضي القاضي إياد يتي وهو معروف وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه yace wannan magana ta karshe ita ce abinda ta fi shahara wajen Imam Malik da almajiransa wahtajja man awjabahu bi zawahir hadhihi al-ahadith to yanzu an je wasu malamai sun ce wajibi ne wasu malamai sun ce ba wajibi bane to kai da wajibi haka zaka fada kawai ko kana da hujjoji za ka hujjojinka wanda yace ba wajibi bane haka kawai zai faɗa gashi manzo Allah yace ku yi wanka ce ba wajibi bane to shi ma zai ka hujjojinsa sai an auna hujjojin sa'annan ake samun tarji ana samun tarjihi ne bayan an auna hujjojin in dun sun tabbata dama in wata hujjar ta tabbata wata bata tabbata ba wacce ta tabbata da ita za a yi aiki wacce bata tabbata ba ba la ibrata laha to yanzu kowa zai kawo hujjojinsa wahtajja jumhur wa'anda suka ce wajibi ne wannan hadisai da muka karanta su ne hadisan su ko to jumhur da suka ce ba wajibi bane wa hatajjal jumhur bi ahadith sahiha minha hadith ar-rajul alladhi dakhala wa umaru yaktubu wa kad taraka al-ghusla wa kad zakarahu muslim yace hadisan mu da muke nuna cewa wanka juma'a ba wajibi bane hadisin mutumin da ya shigo sayyidina usman kenan da ya shigo sayyidina umar na kutuba da a ce wankan juma'a wajibi ne sayyidina usman ba zai bari ba sayyidina sa'annan sayyidina umar ba zai kyale shi ba sa'an nan kuma wannan lokacin da sayyidina Usman zai bi wanka ba sayyidina Umar bai ce masa je wanka ba sahabbai duk suna zaune a masallaci kuma su ne masu faɗa a ji ba wanda ya ce a ah, Usman sai ka je kai wanka a ah, Usman sai ka je kai wanka duk kai shiru kuma sun ji Usman ya ce ma zittu an tawadda'atu ba abin da nayi sai alwala kadai ina kai mai kare sayyidina Usman da kace yayi wanka yace ma zittu ba abin da nayi ban kara kan alwala ba da ya wanka sai ce sai na yi wanka sai na zuzuba ruwa na na kama hanya na zo mun gane ko suka ce wannan hadisi yana cikin dalilan da muke kafa hujja cewa wankan juma'a ba wajibi bane saboda sayyidina usman bai yi ba sannan sayyidina umar bai tilasta mishi ba sahabbai duk na zaune kaman kusan sun yi ijma'i kenan kan cewa ba wajibi bane don sahabbai ba za su taba ganin sayyidina umar ya bar wajibi su yi shiru ba har abada ba za su yadda ba mun gane ko wa hadha rajul huwa usman ibn affan ja'a mubayyanan mubayyanan fi riwayatil ukhra to suka ce ina ake samun hujja ma wajhu dilala fi hadha alhadith wa wajhu dilalati anna usman fa'alahu wa aqarrahu umar wa hadiru aljum'a wa hum ahli alhill wal aqd ita usman ya bai wanka ba sayyidina umar ya tabbatar da shi akan haka duk sahabbai kuma na zaune su ne kuma masu faɗa a ji wannan lokacin ba wanda suke tsoro duk wanda ya saba ma wajibi za su tashi mashi suka ce duk suka yi shiru wannan yake min akbaril adilla ala anna ghusl aljum'a laysa wajibi. hujjar ta samu shiga ko ba za ta samu ba walau kana wajiban lama tarakahu wala alzamuhu da a ce wajibi ne suka ce da na Usman da bai bar wankan ba kuma da sun tilasta masa duk yadda za a je kaka je kai wankan tukun ka dawo wa min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallam suka ce hadisi na biyu dake nuna cewa wankan juma'a ba wajibi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadisi sahihi man tawadda'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala فالغسل أفضل من زال تي وان دي رانا جمعة من توضأ فبها ونعمت ما معنى فبها ونعمت ما دل النعمة فعل فعل ماض دال على المدح أو الذم النعمة وبئس بئس فعل ماض دال على الذم والنعمة فعل ماض دال على المدح manzo Allah ce a Hausa man tawadda'a fa biha wa ni'mat wa man ihtasala fal ghusl afdalu wanda ya alwala ranar juma'a ma dalla da abin da yayi amma wanda ya wanka wanka yafi wannan hadisi yana nuna me ba na biyu kenan حديث حسن في السنن المشهورة وفيه دليل على أنه ليس بواجب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يتي حديث كما من الله فدايتي لو اغتسلتم يوم الجمعة mutane ne suke awali ƙauyukan gaban madina gabashin madina sama gabashin madina to sai su tashi daga nesa su sa a baya riga mai kauri ba ba ba shadda ba ba leshi ba isa kuma suna tafiya kafin su zo masallaci su yi gumi ana jin karni sai manzon Allah ce lawil tasaltum yawmal juma'a sai tsaya haka to sai aka ce budda min taqdirin law ihtasaltum yawm al-juma'a da Hausa me za a faɗa ina ma da a ce kuna wanka ranar juma'a ko ina ma da za ku yi wanka ranar juma'a to akwai cikin magana da me da ya fi da ya fi wannan dalilin nassi ne akan wajabci ko ko rashin wajabci rashin wajabci وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل وناوي هذا من العبادات وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به waye sun ce wajibi ne su kawo dalilansu wai suka ce ba wajibi bane su kawo dalilansu to kowa kuma zai zo wanda suka ce ba wajibi bane su kawo dalilansu to yaya za ku yi da hadisan da aka ce lalle ne sai ku yi suke nuna wajibi aiki ne ja ake yi kafin a tabbatar da matsala ba ka zauna kofar gidan ku ka faɗi abin da dama ba yanzu za su tashi mataki na biyu ga hadisan da ke nuna wajabci to ya za ku yi da su kun ce eh ba wajibi bane kun kawo dalilan ku mun yadda to dalilan hadisan da ke nuna wajibi ne ya za a yi da su sai suka ce annaha mahmulatun ala nadbi jam'an bainal ahadith sai su wa'annan hadisai da ke nuna wajabci sai a dauke su shine annadbi ne ma'ana an so ne kuma shi ya fi ba yana nuna wajabci ba ne bude ku kuma in kuka ce lalle sai ko hakuri ran na kan hadisan da suka ce domin ma wa'annan hadisai da ke nuna ba wajibi ba ya za ku yi da su to ana dole aka hakura ko mun gane yadda malamai suke tafiya kafin su tabbatar da matsala a kansa zuciya ake ko ko a'a sai an bi ko ta ina an ga cewa sai an fitar da maganar manzon Allah an samu mata mafita sai an samu mata mafita ko to za mu ci gaba kuma insha Allah da wasu hadisan babu wujubu husul juma'a ala kulli balighin min ar-rijali wa bayan ma umiru bihi ya ce babin da ke nuna wajibi ne akan duk baligi yi wanka ranar juma'a akan waɗanda ke cewa wajibi ne har yanzu suna kan bakan su kenan to za mu kawo kuma hadisan za a iya magana akai ko ko a'a ba wata magana sai wajibci mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش من الله صلى الله عليه وسلم يتي الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وانك بيتي غسل الجمعة الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الغسل مبتدأ يوم الجمعة biyu wajibin uku ala kulli muhtalimin wanka ranar juma'a wajibi ne akan ala, kulli muhtalim ina mana muhtalim baligi baligi ko قال حدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن bin جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya karamata yadda tace kanan nasu mutane sun kasance yantabuna juma'a min manazilihim min alawali mutane suna zuwa juma'a daga unguwannin su awalil madina gabashin madina kenan fayatuna fil aba'i wa tusibuhum alghubar suna zuwa a cikin abaya ai kun ga rigan da suke sa abaya ne akwai abayan da ake sa lokacin zafi akwai ta lokacin sanyi to talaka mai kauri mai mai nauyi ke sa ba shi da kudin da zai sai shara shara dan tsada to shi a sa mai nauyi din sai a fito daga nesa ana tafiya a bayan ai haka take rufe da jikin mutum ko ga kura ga gumi a bayan wata kila yi sati biyu ba a wanke ta ba cikin aka shiga cikin raguna cikin aka shiga rakun ma cikin aka shiga kaza kaza to kuma an dauko zafi ana tafiya kafin a zo masallaci sai sai me wari karni hamami gumi a gumin mutum ko wa yusibuhum al-ghubaru fatahruju minhum riyah فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم sai wani cikinsu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa indi ana aisha ce manzon Allah na kusa wajena fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya gaishe ya ji kai ya ji karni ko bashi ko doyi ko wari sai ce law annakum tatahhartum li yawmikum hada ina ma da kuna wanka ranan juma'a law annakum tatahhartum fi li yawmikum hada ina jawabi law lakana ahsan afdal ko ko akwai abinda za a kaddara ina ma da kuna wanka da ranar juma'a me za a ce sai a ce da ya fi wajaba ko da ya fi kyau da ya fi dacewa ko to wannan kalmar tana nuna wajabci ko rashin wajabci rashin wajabci قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت kanan nasu ahali amalin na na aiki ce mutane sun kasance lebura ne manoma ne ma'ayan dako ne ma aikatau ne masu aiki ne walam ya lahum kufatun ba su da yaran da za su ɗauke musu nauyin aiki su su je juma'a ba su da yara khadimai da za su yi musu aiki sai sa shi za shi wajen aikin ya je ya dako ya je bata bata ya je ya ce kabo kabo ko janguza janguza ya je ya dako ya je ya noma sa'an nan kuma lokacin juma'a sai ya ɗauki rigarsa ya kama hanya ya kama hanya to shi yasa za a hadu da gumi wanda zai haifar da karni fakanu yakunu lahum tafalun at-tafal shine rashin ado da doyi faqila lahum sai aka ce da su law iktasaltum yawmal juma'a ina ma da za ku yi wanka ranar juma'a ina ma da za ku yi wanka ranar juma'a wannan kalma tana nuna cewa wajibi ne ko ko a'a da yafi da yafi to akan haka wankan juma'a wacce magana ce ta firin jayi masu wajabta ko kuma masu cewa a'a ba wajibi ba za ka faɗa don son zuciya ba ne a'a wace hujja ta firin jaya a wajenka saboda me a yawan hadisai da yawan hadisai ba sa nuna kaza saboda an samu hadisan da ke nuna cewa ba wajibi ba ne hadisan da ke nuna wajibi kuma ya za ku yi da su sai a ce karfin su na wajabtawa ya samu rauni shi ke nan magana ta kare an gane hanya malamai da suke yi ko babu tibi wasiwaki yawmul juma'a babin da ke bayanin fesa turare da yin asawaki ranar juma'a sai na usman ya ce shuhiltu ko shine malai ce, fihi al-i'tizaru ila ulati al-umur wa ghayrihim ya shughiltu yace hadisi na nuna cewa ya kamata ya halatta in liman shugaba ko hakimi yaga kai kuskure fada sai ka kawo hanzarin usman ya ga hanzarin sa ko bai kawo hanzari ba wa fihi ibatu shugul wa tasarruf yawm al-jumu'a qabla an-nida'i yace wannan hadisin na nuna cewa ya halatta mutum ya je aiki ranar juma'a ya je office ya je gareji ya je wurin menene ya je noma ya je duk inda za shi kafin ayi kiran sallah daga zaran ayi kiran sallah aka ce fas'au ila zikrillah aina mahallu shahid min al-hadith shugiltu sai na usman da kansa ce ranar juma'a ya je aiki ya je garaji ya je noma ya je gona ya je kamfani ya je kasuwa ya je ofis ya je aiki ba haka bane to shi kenan ya halatta musulmi ya aiki tun da safe har zuwa kiran sallah ranar juma'a ko bai halatta ba ya halatta musulunci aiki musulmi aiki wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu abinda ake so musulmi ya aiki duk inda yake ya haɗe ya dunkule ya zamo tsintsiya madaurinki ɗaya sa'annan ya yi aiki ya ɗaukaka darajar addinin musulunci ba domin wani da yake shugaba ba hmm. za ku naɗe sa ne ku mara masa baya sa'annan a fito da ɗaukakan addinin musulunci a ce wannan Najeriya ta galabaita ta sha wahala ta kaza kaza ga dama ta zo yanzu da arna da kowa za su ga cewa ashe addinin musulunci addini ne na alkhairi hmm. ashe ga mafita ma kusa kusa kusa kusa ashe waɗanda suka bata mana sunan musulunci sun yaudare mu ne sun cuce mu ne ashe ɗan uwanmu ne na zama kasa ɗaya ga shi zo sun yi jagoranci sun sun dunkule sun dunkule karkashin tuta ɗaya shi nan duk kowanne ne ya kama aiki shi nan Najeriya ta samu alkibla shi nan Najeriya ta yi kaza Najeriya ta yi kaza dan Allah baka taimaka a dauka sunan musulunci ba ina ruwanka da wanda yake zaune kan kujera ba shi zaka yi wa ba a'a matsayin makanin abinda zai yake kamantawa shi zaka yi me yake yana kamanta kafirci arnanci ne ko musulunci yana kamanta musulunci yana kamanta adalci ne ko zalunci adalci yana kamanta daukaka ne ko kaskanci ka daukaka ya zai gyara tattalin arziki to sai a dunkule tsintsiya madaurin ki daya sai a mara duk wanda aka ga zai kauce a ce a ji tsoron Allah hmm. wannan dama ce ta samu ɗaukaka ne ma addinin musulunci ba ruwanka da wadda da ni ba ruwanka da wane ba ruwanka da wane baki ɗayan mu ɗaukaka za mu samu eh. saboda har arna kansu za su ji daɗi don najeriya ta samu alkibla shi nan sai ga Allah kai ma ya sa maka albarka bai hana kuna tafiya da wanda kuke tafiya an faru tafiya tun farko suna ba ku kuɗi eh za ku karba amma a tsakaninka da Allah cikin zuciyarka har Allah ya ga cewa ka fifita kaza kan kaza ka tuhumci imaninka wallahi tallahi ka zauna kai sallah ya Allah madauki sarki ka sani ka shaida zuciya ta imani na son mumini na son kaza kaza da kowa amma wannan mun dauko tafiya muna tafiya akwai ɗan maslahohi da muke yi ko <laughs> ba alharbu khud'a eh. alharbu khud'a ba haka bane kana fitowa fili yanzu zai sauke ka kana fitowa fili sai janye ka kana fitowa sai a tafi haka nan a lokacin da zaka je ka dauka ka saka dai banda Allah wa yake kallon ka sai Allah Allah kadai yake kallon ka eh. kuma shine zai ma sakayya ba magana ta kare ba ka ci kasuwa nawa kenan biyu ka karbi kudin ka sa a jihu ka ce ai mun gama aiki shekara ta gama yanzu kuma zan je sa tsakani na da Allah hmm. halo halo kenan da kaje kuma fa bismillah da suna wa ka saka kenan magana ta kare insha Allah sai sai a a ku biyo a biya ni da abin da na bai sa ya ba mako? bai ma sa ba. To haka ce a yi ci kifa. sai dafa mashi eh sai dafa mashi babu laifi babu tibi wasu waƙi yawon juma'a ko duk abin da za ka yi kai da sunan Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq duk halhalin da aka shiga a cikin duniya na wallahi tallahi saboda ana karatu ana ilimi ba da sunan Allah ba duk tarihi sun tabbatar da Columbus ya shiga America ya tarar da musulunci kuma ba ya je abin da ya kai shi ya je farauta ya je neman zinariya ne gwal ya je kai shi sannan ya tsaye a lokacin ko amerika kan jaki suke hawa basu ba ina mota ina jirgin sama shekaru 500 baya babu su ba haka ba ne? to a lokacin shekaru 500 ko kano tashi tana cikin tarihi ko ba ta cikin tarihi to amma musulman da suka je wajen sai aka yi sakaci ku dun ku haɗe karkashin kujera ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ku fito kuna aiki da duk waɗannan abubuwa ko kwakwalwa da Allah ba Amerika tana shakkenci nan duk da akan musulunci za ta yi da musulunci ya samu ɗaukaka to sai aka samu akasa ba su damu ba kowa abin da ke gaban shi ya dame shi ni nake son mulki kai kake son mulki wane kaza wane kaza wane ya bata ma wane wane ya kaza kaza kaza kaza ana ba su Anas dan Malik Hajjaji bin Yusuf ba abin da bai masa ba na mutunci na zarafi da kaza kaza kaza kaza sai da ya zo ya samu dama zai ya ce hajjaj za ka tura rana kaza kayi min kaza kayi min kaza hajjaj ba shi da abin da zai ce ya ce an yi haka da ranka ya dade ko akramaka Allah kenan ko Anas sa'ai bayan labai bai bane sai da a ce masa mai akramaka Allah ka tuna rana kaza kayi min kaza cin zarafi ne ya ce an yi haka na tuna sai da ya gama ya ce to abin da nake so kawo hannunka mu hada mata da addinin Allah an manta da duk abin da ya wuce eh. duk ya yarda da ya kuskure Anas ya roƙa masa Allah sai Allah ya ba haka bane saboda Anas manzon Allah ya masa addu'a da mai albarka eh. ya roki Allah shi ma Allah zai karba mm. ce duk cin mutunci ba abin da kai min ba yanzu dama ta samu abin da nake nema gare ka mu hada karfi mu ɗaukaka addinin Allah yayi maka dan Allah zai masa haka yace a'a babu abin da ya faɗa ke, eh. sai manta da kanshi yace ni zan manta da kaina da duk abin da aka yi min abin da nake so addinin Allah ya ɗaukaka addinin Allah ya dauka bai dauka ba da addinin Allah ya dauka Anas ya kaskanta ne ya dauka shi bai samu dauka ba hajjaji ya dauka bai samu dauka ba ya samu da ya ya ya dakatar da duk wa'annan abubuwa ya zo a taimaka mu addini inna fi zalika la'aya ko قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه yace wanka ranar juma'a wankan ranar juma'a ala kulli muhtalimin ala ma'ana wajibi ne akan duk balagaggi wasiwak wa yamassu min at-tibi da yin asawaki da kuma shafa turare dilalatul iqtiran ina ma'ana dilalatul iqtiran abu nawa aka kawo a cikin wannan hadisi na me wanka da su asawaki da me turare to in ka ce ala kulli muhtalimin sai ka ce wanka wajibi ne akan duk balagagge wal wawu wawul ataf wasiwakun asiwaku kuma me shi kuma ya zama me kenan wajibi wa masu min at-tibi shi ma ya zama me to shi kenan in ka ce wanka wajibi ne sai ka ce to yin aswaki ma wajibi ne shafa turaren ma wajibi ne shine dilalatul iktirad ko amma duk zafin ka zaka ce wanka wajibi ne zaka ce siwaki ma wajibi ne zaka ce turare wajibi ne to me yasa ka bambanta karaba anan kuma sun zo cikin siyaki daya ha in ka ce ta yiwu in muna ana maganar ilimi yanzu al'ilmu matakan ilimi guda nawa ne guda biyu ko ne ko shakka aimin kaza cin zarafi ne ya ce an yi haka na tuna sai da ya gama ya ce to abinda nake so ga hannunka mu hada mata da addinin Allah an manta da duk abin da ya wuce eh. duk ya yarda da ya kuskure Anas ne roƙa masa Allah sai Allah ya ba haka bane saboda Anas manzon Allah ya masa addu'a da mai albarka eh. ya roƙi Allah shi ma Allah zai karba mm. ce duk cin mutunci ba abin da kai min ba yanzu ma ta samu abin da nake nema gare ka mu hada karfi mu ɗaukaka addinin Allah yayi maka mutunci ba abin da kai min ba yanzu ma ta samu abin da nake nema gare ka mu hada karfi mu ɗaukaka addinin Allah yayi maka dan Allah wa zai masa haka yace a'a babu abin da ya faɗa kenan sai ya manta da kanshi yace ni zan manta da kaina da duk abin da aka yi min abin da nake so addinin Allah ya ɗaukaka addinin Allah ya ɗaukaka da ɗaukaka ba da addinin Allah ya ɗaukaka Anas ya kaskanta ne ya ɗaukaka shi bai samu ɗaukaka ba Hajjaji ya ɗaukaka ko bai samu ɗaukaka ba ya samu tun da ya ya dakatar da duk wa'annan abuwa ya zo a taimaka mu addini inna fi ذلك la'aya ko قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه yace wanka ranar juma'a wankan ranar juma'a ala kulli muhtalimin ala ma'ana wajibi ne akan duk balagaggi wasiwak wa yamassu min at da yin asawaki da kuma shafa turare dilalatul iktiran ina ma'ana dilalatul iktiran abu nawa aka kawo a cikin wannan hadisi na me wanka da su asawaki mai turare to in ka ce ala kulli sai ka ce wanka wajibi ne akan duk balagagge wal wawu wawul atar wasiwakun asiwaku kuma me shi kuma ya zama me kenan wajibi wa yamassu min at-tibi shi ma ya zama me to shi kenan in ka ce wankan wajibi ne sai ka ce to yin aswaki ma wajibi ne shafa turaren ma wajibi ne shine dilalatul iqtirad ko amma duk zafin ka zaka ce wanka wajibi ne zaka ce siwaki ma wajibi ne zaka ce turare wajibi ne to me yasa ka bambanta ka raba anan kuma sun zo cikin siyaki daya ha in ka ce ta yi in muna ana magana ilimi yanzu al'ilmu matakan ilimi guda nawa ne guda biyu ko yakini ko shakka yakini matakansa guda nawa ne uku ilimi jahilci taklidanci mun gane ko ilimi shine al idraku nisbatin majzumin biha waqi'iyya alaiha ha shine ilimi taklidanci idraku nisbatin majzumin biha waqi'iyya lakin la amliku alaiha dalil هناك فرق بين لا أملك عليها دليل وبين لا دليل عليها لا دليل عليها نفي للدليل لا أملك عليها دليل أنك تنفي أنك لا تملك الدليل ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك دليل أليس كذلك؟ هذا هو التقليد والجهل إدراك نسبة مجزوم بها لكنها غلط غير واقعية هذه النسبة النسب المجزوم بها والنسبة غير مجزوم بها إما أن يكون أن تكون شكا أو ظنا أو وهما الشك هو من الشكاية شاكي السلاح أي ضام السلاح من الشكاية أي استواء الطرفين بحيث لا يترجه طرف على طرف والظن هو الطرف الراجح والوهم هو الطرف المرجوح زي كتي تايو وانا ما غنى تاكا نسبة مجزوم بها نكون يعني نسبة غير مجزوم بها غير مجزوم بها إما أن تكون شكا كو زمو شكا كو زتو كو وهم إن الظن لا يغني من الحق الشيء متفي؟ to dilalatul iqtiran ko malaman usulul fiqh ko malaman ahnaf suna magana suna da magana akan ko kaka ba za ka iya ba wankan juma'a karfin shi ba a nan tun da gaga an hada ta da asawaki da menene ko kai kuma baka isa ka ce asawaki da turare din nan wajibi ba ne mun ga amma sai an karanta usulul fiqh sai ce wankan juma'a wajibi ne akan duk kuma kuma kalman da ya kawo ce muhtalim ina ma na muhtalim sai ta yi baliki, sai ta yi wanda ya mafarki ranar juma ba haka bane wanda suka ce ba wajibi bane abin to me ake nufi da yin wanka ranar juma'a wajibi ne suka ce wannan hadisi na nuna ce sunna ce ranar juma'a ka sadu da matarka don kai wankan janaba ba abin da ba su faɗa ba eh. tsallakewa mu kai ko eh in kana son jawabi in kana in ana jayayya kana da dalilai yana da dalilai duk yadda za ka yi ka ba dalilansa ta wuri da ka fita kan yadda kake so ka dawo yadda kake so za ka yi to me yayi juma'a ta wajibi ala kulli muhtalimin ai muhtalimin ko wanda ya mafarki in mutum ya mafarki kuma sai ce masa wajibi ne wanka dole ne ya wanka to sai ya sai ya za a yi kuma wannan suka ce ai abinda hadisan ke nunawa ai ana kwadaitan ma mutum ne ya sadu da matarsa ranar juma'a saboda wanka ya kama shi ya tashi ya wanka suka ce a'a ba mu yadda ba to ya za a yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa karshe za a zo a auna dalilan ne ko wa ya asawaki wa yamassu min at-tibi ma qadara alayhi ya fesa turare ko ya shafa turare gwargwadon abin da ya samu iko illa anna bukari lam yadhkur abdurrahman wa qala fi tibi walau tibil mar'a sai ce ko da daga turaren matarsa ce na mana tibil mar'a me bambanci tsakanin lallai ne ka shafa turare ranar juma'a in baka samu turare ba saboda muhimmancin turare ko turaren matar ka ne ka dauka ka shafa ah, me bambanci eh? turare ya kasu kashi biyu muzakkar wa muannas turare muzakkar shine ba za ka ga kalarsa ba amma kana jin kanshin sa tun daga nesa muannas kuma za ka kalar amma ba za ka ji warin kusa ba za ka ji kanshin kusa ba ba za a ce kalan ake gani ba in ya zama da kalan kadai ne ba kai shi ina ma bai zama turare ba kenan ko قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم ابن ميسره عن طاووس عن ابن عباس انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه ibnu abbas ya magana magana fadar manzon Allah dangane da wanka ranar juma'a qala tawus fa qultu li ibn abbas sai tawus ya ce ma abdullahi dan abbas almaji ya fada wa malamin sa wa yamassu tiban aw duhunan ya kuma shafa turare ko ya shafa mai mai kanshi in kana inda ahlihi in iyalansa na shi qala la a'lamu abdullahi dan abbas ya ce ban san wannan ba amma wata riwaya aka ce in ma ba da turare ya dauki turaren matarsa ya sha قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر وحول السند قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم ya ce haƙƙi ne na Allah a kan dukkan musulmi an ta fi kulli sab'ati ya yi wanka kwana bakwai in yau ba kai ba gobe ba kai ba jibi ba kai ba rana ta bakwai dole ne ka yi wanka ba musulunci baya son ka je da kazanta da karni da wari da gobe yaksilu ra'asahu wa jasadahu ya wanke kansa da jikinsa saboda zai shiga masallaci zai shiga wurin jama'a za shi gana da Allah ko addinin musulunci ba ya son karni ba ya son ba ya son bashi قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة wanda ya wanka ranar juma'a wankan janaba ai mithla guslil janaba at-tashbih fi sifa aw fil hukm التشبيه من ذا الله شيء من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة أي مثل غسل الجنابة المثلية في الكيفية أو في الحكم غسل الجنابة واجب alaisa ga zalik kowa ya san hukuncin wankan jaraba menene akwai sabani aka malamai sun sabani wajibi ne wankan jaraba ba haka bane to sai manzo Allah ce wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba shi aka ce kamanni da ke tsakanin su cikin hukuncin ne ai ka wujudu ghusl janaba ko ko a'a ka kaifiyati ghusl janaba saboda me saboda dalilan da suka zo suka hana wajabcin mun gane ko a tashbihu nan yana komawa ga kaifiyan wanka jaraba ne ko kuwa hukuncin wanka jaraba sai ka ce kaifiyan wanka jaraba saboda wanka juma'a da wanka jama'a eh, wanka juma'a da wanka jaraba duk kaifiyan su dai da yace ko ko daban-daban ne wankan musulunci ba dai bane da wankan janaba da wankan haila da wankan nifasi da wankan juma'a da mai kuma wankan idi wankan me shiga musulunci shiga musulunci da wankan me duk wanka na musulunci me yanzu ruwa mai tsarki bismillah ka gama jikinka duk yayi ko bai ba in kuma kana ya dai ba ne saboda malamai sai su ƙari juna ilimi su imamu ahmad su su malamai suka ce abinda ake ce ma wanka wankewa a cikin larabci ruwa ya wasu ba a zuba ruwa jikin abu imam malik yace a a cikin larabci wanka ko wankewa in an zuba ruwan a cuccuɗa sai sa suka ce da cuccuɗawa malikiya ba haka bane to karshe sai aka tafi zance mafi inganci ne in aka mutum yaje bismillah dama ka shiga da niyyar wanka duk sa'an da ka je ka yi abu ba zai taba yiwuwa ka je wajen da za ka yi abu ba tare da niyya ba duk sa'an da ka nufi ɗan ɗaki ko za ka je ka yi tsarki ko za ka je ka yi alwala ko za ka je ka yi wanka don za ka unguwa ko ko a'a wankan jaraba ko haila ko nifas ko juma'a ko wankan menene da menene baki daya wannan niyya ita ake ce ma niyya manufar abin da ya sa ka fuskanci wajen kana zuwa bismillah ka bude shawa ruwa ta sama ka gama jikinka duk da ruwa wankan janaba ta yi kuwa yi. wankan haila ya yi. wankan nifasi yi. wankan menene duk wani wanka da sani na musulunci ya yayi to ce sauran tafsili ana son wanka da za a yi tafsili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ayi tsarki sai a duk inda akwai kazanta sai a wanke gaba da baya duk ayi tsarki sa'annan sai ayi alwala kamar alwalar da ake sallah a gama baki daya sa'annan ku a kwararar ruwa bariyar dama su uku bariyar hagu su uku bayan an cucu da kai wanka yayi a lokacin da kai irin wannan wanka da aka yanzu ba lalle bane lokacin da kake kwararowa jikinka kuma sai hannunka ya taba al'auran ka sai dan ka riga ka wanke wajen ba wajibi ba ba lalle bane ma ka taba wajen ba ka da alaka da wajen sauran ka zaka zuba akan hakan ka gama zaka yi alwala zaka yi sallah da wannan alwala mun gane ku ko ko kai alwala yadda kake sallah in ka kai wanke kafa sai ka dakatar da wanke kafa sai kai wankan kuma in ka gama kamar da aka siffata sai ka janye sai ka wanke kafafunka alwala ta cika wanka ya cika a lokacin hannunka bai taba al'aurarka ba wani abu bai zuya wurin alwalar ba za a yi ko ba za a yi ba inda malamai suka kari juna ilimi shine da ka zo kai tsarki ka gama komai da komai ba kai alwala ba sai kai wanka bismillah kai wankan janaba yadda ake yi har ka gama kuma hannunka bai taba bai taba al'aurarka ba kana da alwala ko ka da alwala eh? na ji eh eh babu to saboda me eh ce babu alwala mai ce hujjar ka ce ai baka yi niyan alwala ba niyan wanka kai baka yi niyan karamin ba niyan babban kai saboda haka niyan babban bai wadatar ga niyan karami ba kamar ba waye ce akwai alwala me su me kike hujja ya babban ya ce akwai alwala me yasa ya ce ai alwala da za ka zo gabobi guda nawa ka wanke wanka sai da ka gaba wa'annan duk baki ɗaya da wa'annan gabobin da wanda ba su ma duk kai wanke su ba niyan me da alwala da wanka wacce ce wa sallallahu alaihi wasallam eh eh ban ji ba eh ibn al-arabi cikin malikiya da manyan malamai suka ce in kai alwanka ya dauke maka alwala saboda mai saboda alwala ai kasa take da wanka alwala ka kurkure baki ka wanke hannu ka wanke fuska ka wanke kafa alwala kenan ko gabobin ma rabi rabi kai hannu baka kai hannun ba da ka zo wanka sai ka zuba duk ka wanke nan ko baka wanke ba ka wanke kafa ko baka wanke ba ka wanke fuska ko baka wanke ba sai suka ce warkan ya dauke alwalar matukan hannunka bai taba al'auraka ko alwala ba ta warware abinda zai warware alwala bai faru ba gana da wannan wankan ya wadatar ayi sallah eh eh ba ne ba ba kurkure baki cikin alwala mai ke hukunci mai hukuncin kurkure baki to an zai wanka yana zai kurkure baki ya yi an gama wayanda suka ce in kai wanka haka ya dauke alwala shi kenan wayanda suka ce a'a sai yi alwala sai ku je ku sake alwala ku sake alwala Allah saka muku da alheri amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ightasala yawmal jumu'ah guslal janaba duk wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba ba wajabcin wankan janaba ba thumma raha sa'an nan ya tafi masallaci faka annama karraba badana za a ba shi ladan wanda ya soke rakumi ya gabatar bayar saboda Allah dabbobin da ake ibada da su rakumi sa rago sai me ɗan akuya sai kaza sai kwai sai menene to wanda ya je lokaci na farko za a ba shi ladan wanda ya hadayan bin rakumi Da lokaci na farko kuma ya kasu kashi uku wanda je farko lokaci na farko a ce awa daya a ce karfe karfe goma sha biyu za a tafi daga karfe goma sha biyu zuwa karfe daya awa daya kenan tafiya sa'atul ula kenan wani ya zo sha biyu daidai ya zo wani ya zo sha biyu da kwata ladan su ɗaya ne to duka kuma za a ba su badana ya za a yi a ba su badana kun ce ladan su ba ɗaya bane kuma za a ba su badana faka annama qarraba badana sai malamai suka ce wanda ya zo farko din sai a bashi badana kwakwara wanda ya zo sha biyu da kwata ko da rabi din nan sai a ji a nemo sakar ko torres ko rakume ne amma bai kai karfin wancan ba wanda ya zo sha biyu karfe ɗaya saura kwata duk sa'atul ula ne shi ma za a bashi rakumi amma bai karfin wanda ya kai wanda ya zo sha biyu da rabi mun gane ko haka manzo Allah ce man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana man raha fi sa'ati ath-thaniya fa ka'annama mun kabshan akrana man raha fi sa'ati ath man raha fi sa'ati rabia har mala'iku su su rufe littafin su ma suna jin kutuba to wanda ya zo daga wannan lokacin zai samu ladan sallar juma'a amma wannan falalan ya kauce masa ya yasa sai limamai su tausaya ma mutane masu sauya ta kutuba kana jin kutuban za ta yi tsawo ka sauran gida har dan cikin rana kake zama ko cikin bene ne sai ka sai an fara hausa an larabci an fara hausa an kusa gamawa sai ka zo kana nafila minti biyar an yi sallama an gama kutuba an fara sallah ka samu ladan kutuba da kaji ka samu ladan sallah amma man raha sa'atul sa'atil ula wannan mas'ala ta wuce eh kai laifi ko baka yi laifi ba a'a kai ne baka samu alkhairi ba amma babu laifi tun daga sayyidina Usman ma yazo ana kutuba sayyidina Usman ko duk duk sammakon ka zuwa masallacin juma'a sai ka tarar da shi aljanna ba dai ka riga shi zuwa faka annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati thaniya wanda yaje karfe sa'a um, bayan lokaci na biyu faka annama qarraba baqaratan wanda yaje na biyu za a bashi ladan wanda ya hadayar sa to shi ma wanda ya farkon lokaci na biyu din za ba shi sa bujimi mai karfi wanda ya zo bayan shi da kwata ko da rabi za ba shi sa za ba shi amma ko wanda ya na uku sunan shi sa amma ko ah. wa man raha fi sa'ati thalitha wanda ya je lokaci na uku faka annama qarraba kabshan akrana ka ce ya gabatar da hadayar rago ne kawo mai karfi to shi ma ka kashe uku na farkon lokacin ka je wanda ya zo bayan ka da minti goma sha biyar shi ma ragon akara za a bashi amma bai karfin wannan ba wanda ya zo bayan sha biyu da rabi ko kusa so shi ma za a bashi habashan akrana amma ba kamar na biyu ba alabashin ma ya kai na farko mun gane ko wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya je bayan awa na hudu faka annama karraba da jaja za a ba shi ladan wanda ya gabatar da dujaja kaza to su ma kazan sun kasu kajin sun kashi ko farkon lokacin kaje za a baka zakara kajin gidan gona ko wanda ya zo bayan haka da minti a sai a bashi kajin kasuwa gajin hausa ko wanda ya zo na shi ma a bashi duk kaza ne amma duk kudin kima su ba kima su ba ɗaya ba ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وان يزو تكين أوا نبير لوكتي نبير كأتي وان يغباتر در قوين to kwai kuma shi ma wanda ya farko za a bashi lada wanda ya da kwai wanda ya bashi da minti goma sha biyar shi ma kwai ne to kwai duk darajar su ɗaya ne wani ya fi wani ko ya dai ce kwai akwai kan akwai na akwai na gidan gona akwai yan kankana na akwai ba haka ba ne? to lokaci biyar kenan a wani lokaci sai da muka kimanta wannan hadisi don ya zo cikin sunanin nasa'i manzo Allah ce sa'atun nahari ithnata ashrata sa'a awoyin rana awa goma sha biyu ne man raha fi sa'atil ula a lokacin karfe ɗaya daidai muke zuwa sallar juma'a shine as-sa'atil ula suma sa'atil thaniya suma sa'atil salisa nan liman ya zo ya khutba na'am saboda su lokacin su zawali suke aiki ba gurubi suke eh, zawali suke aiki ko da shi ko gurubi ne ko agogon su yanzu ba muna karfe biyar saura goma ba to sai ka koma da shi nasu yanzu goma saura goma ke karfe goma sha biyu mm, magaruba ta shiga yi magaruba karfe ɗaya da rabi isha ta shiga to haka za a wayi gari sha biyu daidai karfe ɗaya shine sa'atul huda karfe biyu sa'atul thaniya mun gane ko to lokacin da aka ji sa'atul ula asani asalisa rabia to ana kai wannan lokacin fa idza kharaja al imamu liman na zuwa yana hawa minbari hadaratil mala'ikatu yastami'una dhikra mala'iku so su halarci lokacin an daina rubuta sunan wane ya zo karfe kaza za a bashi ladan kaza su ma sun nade littafan sun zauna suna jin kutuba to duk waɗanda za su wannan lokacin ba wannan wannan matsalar ta wuce su za su samu ladan kutuba da suka ji da ladan sallah amma wannan ya gabatar da kaza wannan ya gabatar da kaza ba za su samu ba mala'ikun kansu da suke rubuta lokacin sun halarci suna jin kutubar da ake in ya zama da mala'iku na jin kutuba ka sai ka san me kake faɗa ko yastami'una dhikra ko babun fil insati yawmal juma'a fil khutba babin da yazo na ranar juma'a ina in ana khutba tsit ake ana shauraro ba surutu ba hayaniya ba wasanni saboda kaji an ce mala'iku ma su yi tsit aiki suke na rubuta lada amma da aka fara kutuba sai suka natsu suna ji to kai kuma fa surutu da kaza da kaza kaza ko eh karfe nawa ake sallah a anguwanku a masallacin garin karfe daya to karfe nawa lokacin juma'a ke shiga eh karfe nawa sallar juma'a lokacin juma'a ke shiga ina mutanen zaria sun taba yin san karfe takwas ko sun taba sallar juma'a karfe takwas ko karfe tara amma ba su koma yi ba ko karfe nawa lokacin juma'a ke shiga a ah. yi ɗai sura ashirin a zahar ta shiga tsaye wani lokacin sha biyu da kwata ma a zahar ta shiga an samu zawali ko to sa'atul ula din shine farkon lokacin da sallar juma'a ta yawa ba to shine malamai suka ce wannan lokacin ne wajaba ka je juma'a fasau ko ko a'a sai in ai kiran sallah wani lokaci ne yake wajaba akan ka ka daina komai ka je masallacin juma'a dab da shigar lokaci ko in ai kiran sallah eh in ai kira sallah to in ya zamana in ai kira sallah daga inda kake kafin ka zo an gama hutuba ko ba za ka samu sallah ba yaushe ne yake wajibi akan ka zo tun kafin ai kiran sallah tun kafin ai kiran sallah mun gane ko eh eh sa'a lokaci ne a cikin zamani sa'a ana kiran sa'a a ce ranar tashin alkiyama a ce yini a ce zamani a ce lokaci a ce awa ɗaya to shi yasa riwayar nasa'i da ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'atun nahari ifnata ashrata sa'a yace awowin da ke cikin yini ɗaya awa goma sha biyu ne to in aka auna awo da ke cikin yini awa goma sha biyu na dare kuma nawa kenan sha biyu duk sun hada sun zama awa ashirin da hudu ke shi yasa wani lokaci za a yi fassara wannan hadisi da awa daya wani lokaci kuma za a yi fassara shi a'a lokaci ne farkon lokaci da lokacin da ya zo bayan shi da lokacin da ya zo bayan shi da lokacin da ya zo bayan shi har liman ya zo ya hau kan mimbari don an ce a cikin ranar juma'a akwai sa'a akwai wani lokaci ɗan ƙanƙanin lokaci in mutum ya dace yana roƙon Allah Allah zai karfa wani lokaci ne aka ce ba a sani ba yasa tun daga safe sai ka kama kana har rana ta faɗi wani suka ce a'a lokacin da liman zai hau kan mimbari har a idar da sallah shine wannan lokacin za mu karanta shi insha Allah sa'a burhatun min wadda kara ba da sa'a ai ba da burhatun min zaman eh yanzu ka shigo abinda muka gama ba gashi gumina bai babu bai bushe ba na yi bayani hagu ba gumina bai bushe ba kuma ka ce mai ya wura bai fara bushe kuma ka ce mai sa aka ce yau shi lokacin juma'a ke shiga karfe nawa to in ka je karfe tara ka je fi sa'atin kula wanda yazo karfe 10 yazo fi sa'ati thaniya wanda yazo karfe 11 yazo fi sa'ati salisa wanda yazo 12 yazo fi sa'ati rabi'a wanda yazo karfe 1 to shine liman ya hauka minbari in karfe 1 ake ingon in kuma karfe 2 da rabi ne ko saura kwata kaman zawa ciki sai yanzu kenan a lokacin ya je ya shiga sai wurin karfe 10 ko 11 ko 11 mun gane ko ya danganci a saatul ula ana nufin farkon lokacin da lokacin juma'a ke shiga shine sa'atul ula ba wai kiran sallah ba kiran sallah ba shi liman ya zo ba kiran sallah da farko tsakanin kiran sallah farko da zuwan liman minti nawa ne ko awa nawa ne awa ɗaya ne wannan awa ɗaya kaɗai aka magana wannan kusa da aka magana awa nawa awa hudu الساعة الأولى الساعة الثانية الثالثة rabi'a har khamisa ko yasa zaka auna ne yaushe ne lokacin juma'a ke shiga sai ka fara wannan shine farkon lokaci sai ka je ka zauna kana karatu abin da yasa aka yi haka shine wanda ya je karfe tara ko goma ko sha yana zaune yana karatu yana nafilfili ana kwadaita ma ne ka je masallaci ka rinka nafilfili kafin a zo a fara kutuba kana karatun alqur'ani kana zikiri kana tasbihi kana salatin annabi balle salatin annabi na da daraja walle ma a ce ranar juma'a ka shagala da ibada ka shagala da zikiri amma fa ba a ce kada ka je ka yi aiki ba fa in ba ka da abin da zaka ci ba ka da wanda zai kaza kana da matar ka ko mahaifiyarka ko ka je kai dako ka je kai aiki sa'an nan ka zo abinda aka ce kar ka zo da gumi kai wanka ka je kai tun daga farko tun safe kai sana'a ka samu abinda zaka sa'an nan sha biyu ka zo kai wanka ka kama hanya ka zo masallaci ba ce ka je ka zauna masallaci tun karfe tara ko kana ta karatu kana sallah kana sannan baka da abin in ka tashi masallaci da an gama sallah zaka je gida gaban ka ya fadi mata ka za ta je da ina abinci baka da abinci sai ka je ka yi sana'a ga sayyidina Usman ya je yi sana'a sayyidina Usman bai je ya yi sana'a ba باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زع الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت lokacin da limamin liman ke kutuba in ka ce mutum ishuru suka ce kayi lagu ka faɗi abin da ba shi da amfani ma'ana kai ma kayi magana kenan ko ma ana son kai shiru ne ka ce to in yana wani abin da bai dace ba fa ya za ka yi da shi eh? eh? to قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن ليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن خالد وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارد قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت لغيت حرس أبو هريرة كده shi ba zai iya faɗin lagauta ba sai mun gane ku allahu wal ya halatta ka ce lagaita wa lagauta duk ya halatta mun gane ko abin da ke nufi allahu shine ka faɗi abin da ba shi da amfani قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت باب في الساعة التي في يوم الجمعة babin da ya zo na lokacin da ke cikin ranar juma'a to wannan as-sa'a ba za ka ce awa ɗaya ba sai ka ce wadda karba da mai ba da umma ai ba da burhatin minan zaman ba da umma ai ba da burhatin minan zaman wa huwa sa'a mun gane ko wadda kara ba da umma ai ba da sa'a ba da burhatin minan zaman babun fi sa'ati allati fi yawm al babin da yazo na burhatan minan zaman lokaci dan kankani da ke cikin ranar juma'a da ke cike da tarin albarka da duk wanda ya dace da wannan lokacin yana roƙon Allah Allah zai karbi eh, ibadarsa Allah zai karbi roƙonsa ya bashi abin da yake so قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة إذا من الله يا مكان رانا الجمعة فقال سيتي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ranar juma'a sai ce akwai wani lokaci a wata riwaya dan lokaci kaɗan da ake ana ishara da nuna lokacin lokacin dan kankanin lokaci ne manzo Allah ce duk ba da ya dace da wannan lokaci yana sallah ko yana roƙon Allah ko yana zikiri ko istighfari ko salatin annabi ko hailala kana roƙon Allah Allah zai baka abin da ka roƙa zara kutaiba fi riwayatihi wa ashara bi yadihi yukalliluha sai nuni da hannunsa yana nuna kankancin wannan lokacin. sa'a yana cewa ɗan sa'a lokaci kankani qala hadathana zuhair bin harb qala hadathana isma'il bin ibrahim qala hadathana ayyub an muhammadin an abi hurayra qala qala abul qasim sallallahu alaihi wasallama inna fil jum'ati lis sa'a yace tabbas akwai wani lokaci cikin ranar juma'a لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا yace babu musulmin da zai dace da wannan lokacin yana tsaye yana sallah yana roƙon Allah wani alkhairi illa a'tahu iyyahu wa qala bi yadihi yuqalliluha yuzahhiduha yana nuna dan kankanin lokaci ne haka to nan sai yace qa'imun yusalli hal la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli halata kauni sifa lil muslim ko qa'iman yusalli sifa ce ta muslimun qa'iman yusalli halata kauni qa'iman yusalli ko Allah khairan wannan sharadi ne sai wannan ke sallah kadai za a bashi abin da ya roka ko ko a'a duk wani nau'i na ibada da kai ka roki Allah Allah zai karba to me yasa gashi ce qa'iman yusalli qaidun qayyada hadha bil qiyam yusalli me kaji abin da ake fada kaji tambayar da aka yi me aka ce aka ce nass la yuwafiquha muslimun yuwafiquha fi'lun wa maf'ulun bihi muslimun fa'ilun qa'imun yusalli qa'imun sifatun lil muslim yana ya eh? ya siffan yana tsaye yana siffan wannan musulmin yana tsaye yana sallah ba haka bane da ce qa'iman yusalli halata kauni duk kai ne wannan siffa ce ta wannan musulmi zaka ce hal ne kaidun li wasfun li sahibi kaidun li hamili wasfun li sahibi yana tsaye yana sallah lallai sai yana tsaye yana sallah ko ko a'a annasu alal galibi ne galibin mai sallah ana samun shi yana tsaye ne amma in zaune kake cikin sallah ma addu'a ka za ta karba in ma ka idar da sallah kana karatun alqur'ani abinda ake sai ce yas'alullaha khairan yana rokon Allah alkhairi shar'i ne sai yana cikin sallah ko ko a'a ko zaune yake yana karatun alqur'ani ko yana zikiri ko istighfari wannan addu'a za ta samu shiga to saboda me a cewa qa'imun yusalli yaya za mu musarrafa qa'imun yusalli musulmi yana tsaye yana sallah ba haka aka faɗa ba an ce musulmi yana zaune yana zaune ko yana sujjada qa'imun yusalli zaka yi daukar sallah baki daya to in ya gama sallan ya idan da sallan ya sallama yana zaune yana istighfari ko karatun alqur'ani fa wannan hukunci zai shafe shi zai shafe saboda dai yana roƙon Allah alkhairi wannan kasance yana cikin sallah abinda aka kwadaita masa ke yawaita sallah amma abinda lokacin ake son ka dace kana roƙon Allah wani abu ya yana cikin sallah ko bayan sallah to wannan lokacin lalle ne sai masallaci ko gida kake ko hanya zaka zo masallaci eh? wannan lokacin da aka fada bawan Allah na roƙon Allah kana gida ne kana shiri kana roƙon Allah ya dace da wannan lokacin ka samu shiga ko ka fito kana tafiya zaka zo masallaci kana zikiri ka samu shiga ko lalle sai kana masallaci ba lalle ne sai kana cikin masallaci ba ko ah. ko qa'imun eh. yusalli ko طيب قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني حميد مسعد الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل ابن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيه خيرا إلا أعطاه إياه wannan nassi ne na cewa albabu maftu la yataqayyad bi salah alaysa kadhalik la yuwafiquha muslimun yas'alu Allah khairan a gida yake a hanya yake a masallaci yake qala wa hiya sa'atun khafifa ce lokaci ne dan kankanin lokaci قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة قال وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير وحول السند قال وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي برد بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة kace ko ka mahaifinka yana bada riwaya daga manzon Allah yana bada labari daga manzon Allah dangane da lokacin nan da ke cikin juma'a lokaci mai albarka kala qultu na'am yace eh naji sami'tuhu yaqulu na ji mahaifina yana fatar cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzon Allah yana fatar cewa ya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqda salat lailatul qadr sai aka ce wanda ya tashi dare tun daga farkon shekara har zuwa karshen shekara ya dace da lailatul qadr in suka ce a'a abu huraira ai abin yayi tsawo watan azumi aka ce cikin watan azumi ne da sai aka ce kenan wanda tun daga farkon azumi har zuwa karshe duk wanda ya tsaya yana ibada ko wanda ya dace da lailatul qadr aka ce a a magana mafi inganci lailatul sabi wal ishri eh, eh? ya rantsuwa ba haka bane ya rantsuwa ko to sai ya tabbata lokaci mafi karfin abin nan shine 27 to haka lokacin juma'a aka ce tun daga farkon rana har zuwa faduwar rana aka ce tun daga kaza zuwa kaza har aka ce zuwa kaza zuwa kaza to sai ya ce manzon Allah ya ji manzon Allah yana fada cewa hiya ma baina ayyajlisa al-imamu ila an tuqda salat tsakanin lokacin da liman zai hau kan mimbari a yi kiran sallah a tashi a yi kutuba har a idar da sallah su aka ce wannan lokacin shine arja waqtin fi juma shi shine wannan akadu kenan abin da fi karfi kenan baya hana cewa daga farkon lokaci baya hana cewa tun daga safe har zuwa yamma baya hana cewa daga mun gane ko in in za ka yi tahari wannan lokacin lokacin da ya fi cancanta a yi shi shine wannan lokacin da liman ya zo masallaci ya hau bari amma za ka yi roƙon Allah tun daga safe har yammaci za ka dace insha Allah babu fadli mal juma'a babin da zo na bayanin fallan ranar juma'a qala wa haddathani harmalat ibn yahya qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab qala akhbarani abdurrahman al-a'raj annahu sami'a abu ya kulu, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa khairu yawmin tala'at alaihi shamsu shamsu yawmul juma'a yace fiyayyen ranar da rana ta fito yinin da rana ta fito ranar juma'a saboda me fihi khuliqa adam a ciki aka halicci annabi adam wa fihi udkhila aljanna fihi khuliqa adam akwai akwai sharafi ko babu sharafi wa fihi udkhila aljanna akwai sharafi ko ba sharafi wa fihi ukhrija minha ranar juma'a aka fitar da shi a cikin aljanna to wace daraja ke cikin fitowa cikin aljanna eh eh a fito da mutum cikin aljanna aljanna a samar da mutane ko cikin aljanna za a samar da don ya ce yana nuna falalar ranar juma'a ne sai na ce a ciki ranna aka haifi halicci annabi adam a ranna aka sashi aljanna ba daraja bane daukaka a rannan kuma aka fitar da shi cikin aljanna aka fitar da shi cikin aljanna farin ciki ne murna ne eh eh saboda me fito da mutum cikin aljanna a fito da mutum cikin aljanna ya zama daraja da daukaka aka ce cikin ranar juma'a aka halicce shi akwai falala ko ba falala ranar juma'a aka sa shi aljanna akwai falala ko ba falala da kuma ranar juma'a aka fitar da shi lafiya ta sa aka fitar da shi fitowa a fitar da mutum cikin aljanna sharafi ne eh wa'adi wahayi wa'azi eh to sai me babu babu falala a cikin fitar da mutum cikin aljanna eh? Ah, eh akwai falala a cikin jin wa'azi sai malamai suka ce abinda ranar juma'a ana nuna cewa ranar juma'a rana ce mai daraja sai ana nuna manya-manyan al'amuran ma da suka faru ranar juma'a su ne waɗannan manya-manya halittarsa ba babban al'amari bane shigar da shi aljanna ba babban al'amari bane fitowa da shi babban al'amari bane to ne sai magana ta samu cewa lafiya ba haka ka ce wai don a samu mutane to kaddara cikin aljanna yake za a samu dan adam ina za ka wahala da nefa ina za ka wahala da shugabannin Najeriya ina za ka wahala da America ina zaka cikin aljanna aka samu kowa ciki za a yi rayuwar kuma قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة في رانا در في يني دا رانا تفتو أتسكي رانا الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة yace sai aka bayyana waɗannan manya-manyan al'amurra saboda ka tashi hurjanjan ka yi shiri an ce ranar juma'a za a tashi alkiyama aka ce yau alhamis ce to ko alhamisin karshe kenan ko wannan juma'a da ke tafi ita kenan aka waye gari ranar juma'a ba ta shi alkiyama ba ka ce a ce ranar juma'a ne ba a ce da safe ba ko za mu kai azhar za kai azhar ko za a kai la'asar sai rana ta fadi sai ka ce to sai juma'a kuma mai zuwa ya sana ba haka bane lokaci ya tafi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا